الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن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 hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Wanda sai yi daidai da ashirin da hudu ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida cikin nema da baiwa da hikima da rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara haduwar mu karo na hudu karo na uku a wannan farfajiya mai albarka da masallacin juma'a na jama'ar su bida a wai kamashin sunna da ke zai yin kwatar jama'ar su bida a wai kamashin sunna ta kasa rikin karamar hukumar boko a nan wata fatar cikin garin boko karamar hukumar boko jihar benue nigeria domin tsora da yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke bangaren mata na roƙa mai sa barka cikin wannan haduwa ta dan ya ta zamanto cikin abubuwan da za ta fara ciki da su rayuwar duniya da lahira Allah ya sa ta zama to ta ɗaukakar musulunci da musulmai muna cikin tafsirin suratul mulk sura ta sittin da bakwai a jerin al alƙur'ani daga sama na saba'in da bakwai a asalin al alƙur'ani kuma jiya mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta goma sha ɗaya yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta goma sha biyu Allah ya ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير يا من بياني cewa wannan sura babban abin da take karantarwa shi ne tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da cewa Allah guda ɗaya ne ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayya komai a cikin mulki a cikin halitta a cikin gudanarwa a cikin komai Allah ba shi da abokin tarayya mun ji wannan sura da imani da Allah يعني شيء يكون كيف يجاوب لا أربعة سنة لو كنا نأمر أو نعقل ما كنا في أقل الزيني دعنا كفل سيمنا سورانا قبل أجل جاهنا قومنا حنكلك قبل أجل جاهنا دعنا كفل سيمنا يوم سبا تبيع طيب. خويا دولة سلينتي koyarwar alkur'ani koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi magana ta mutanen da ba da kirki ba to sai magana mutanen kirki in an yi magana mummunar makoma makoma ta marasa kirki sai kuma ya magana kyakkyawa makoma ta mutanen kirki saboda ne ka'ida ta Allah wa hadaina mutane shine Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya da Allah rama ya karanta yace innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lallai waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a sake a lokacin da ba kowa a tare da su lokacin da sun keɓe daga su sai allah ba wanda yake ganin su sai suka ji tsoron allah a wannan lokacin lahum maghfiratun suna da wata irin gafara daga allah wa ajarun kabir da wani irin lada ladan wanda yake mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana aikin da yake karba shine aikin da aka sami ikhlasi a cikin da aka ne fada sura ta 39 suratul zumar yake ala lillahi ala lillahi dinul khalis ala lillahi dinul khalis Allah yake ana ku saurara lillahi dinul khalis ga Allah ne tataccen addini wato shi Allah addinin da yake karba shine wanda aka yi tatacce saboda shi a suratul bayyina Allah ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din mm. ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله يتوى ما أمروا سوبا يدعوا أمرتسوا دقوم إلا ليعبدوا الله مخلصين sai dai su bauta wa Allah suna masu tsefin ibada addina ga Allah addini ga Allah wa yuqimu sala kuma su tsaye da sallah wa yuqtu zakka su bayar da zakka duk danwa duk dan Allah subhanahu wa ta'ala wa zalika dinul qayyima wannan shine addini wanda yake tsorarre mai kai wanda ya hau kansa zai kai shi gidan aljanna wato addini da ikhlasi shine Allah yake karba ba ka cewa na yi aiki dan Allah sai aikin da Allah ne yake kai shi idan mutum ya yi aikin da ba Allah yake yi ba sai yace ya yi dan Allah ya yi aikin banza Allah ba zai karba ba misali irin mutane da kamar mu ɗauki maulidi da mutane suke yi da sunan musulunci ko da sunan ƙaunar annabi ko da sunan san annabi ko da sunan girmama annabi ko abin da ya kama da wannan Allah ba zai karba wa wajen su ba saboda me Allah bai ce ayi ba da haka in kace kayi dan Allah sai ka me ka ni nace da kai kai to tunda bai sa ka ba Allah ba zai ba ka lada ba ba ruwan Allah da wannan abin da kai to da haka Allah yake innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib waɗanda suke jin tsoron ubangiji su bilgai da a sake ya tabbata hadisi hadisi imam muslim wanda ya rawaita da sanadi zuwa abi huraira sab'atun yuzilluhum Allah fi yuzillihi yawma la dhilla illa dhilluh jinsin waɗansu mutane bakwai Allah zai inuwantar da su a inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala wata rana ce wanda ita ce ranar tashin kiyama ranar da za a kusanto da rana dab da kawunan mutane kwakwalwarsu tana ɓaka saboda tsabar tsananin zafin rana ranar da allah ya sifanta ta da duk wata sifa ta tashin hankali ta wannan ranar allah subhanahu wa ta'ala zai saka waɗansu mutane a inuwarsa a wanda duk filin kiyama da kike gani ko kake gani ko za mu gani babu wata yiwa idan ba wannan ba saboda mai ranar kiyama Allah ya sufanta ta da rana ce la rafi fiha wajen wala amta fili ne tetal ba wani abu da za a gani idan ba filin ba da haka ne ma idan ana tsaye a filin kiyama din Allah zai wani tahaddi zai dagala hancin duk 'yan adam bayan adam kaɗai ba hadda aljanu waɗanda su ne taklifan ke ke kansu kamar yadda ya labarta mana a sura ta hamsin da biyar surat rahman ya ce ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqwali samawati wal insi in istata'tum an tanfudu خلق السماوات والأرض فانفضوا نعم لا إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس يا gungun da mutane in istata'tum in kun samu dama ta yadda za ku tsere a sassan sama da ƙasa da kuke yanzu fanfudu an ba ku dama ku gudu duk wanda yake ganin akwai wata matsera da in ya gudu zai tsira to an ba shi dama ga fili nan ga dama nan ka gudu yau ka guje wa Allah subhanahu wa ta'ala nan duniya wanda ka sani idan an biyo ka akwai wani lungu da za ka iya kurɗa ka je ka gudu ka koya ko wani gida da za ka iya shiga ka gudu ka koya akwai bayan wani da za ka iya shiga ka je i baka kariya i baka kofa ka samu kariya to kiyama ta tsaya sai a ce ga dama nan ga fili nan gudu in za ka iya Allah ce la tan fudu la illa bisulman ba za ku samu dama ku iya tserewa zuwa wani guri ba sai wanda ya zo wajen Allah da hujja da tashin alƙiyama ya yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nema wajen to a wannan ranar Allah subhanahu wa ta'ala yana da inuwa ba inuwar da ake gani ta wannan inuwa Allah ya yi alkawarin wanda yake aiki a ɓoye wanda yake jin tsoronsa a ɓoye Allah zai saka shi a ciki hadisin abi huraira da imam muslim ya rawaito yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu daga cikin su yace wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansabin wa jamalin فقال inni أخاف الله رب العالمين mutumin da wata mata wata mace mabociyar kyau mabociyar daraja ta nemi ilalata da ita yin zina da ita sun keɓe sai ce inni a kafin Allah rabbal alamin ina jin tsoron Allah ubangijin talibai sai yi yin abin da ta nema a tare da shi tare da matsayinta tare da kyanta da take da shi bal akwai waɗanda suka samu ceto daga mutuwa dalilin ƙauracewa saɓon Allah dalilin yin aiki don Allah dalilin wato jin tsoron Allah a fake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labarin waɗansu mutane guda uku wata rana suna tafiya sai dalili isa ko dai rana ta yi tsanani a cikin dokar daji sai suka samu wani kogo bari mu shiga wannan kogon mu huta ko hadari ya taso mu shiga mu fake ruwa ko dare i mai safiya ci gaba da tafiya a samu matsala bari su shiga nan wurin su abin nan wani dalili isa suka shiga cikin kogo suna shiga sai wani dutse ya gangaro daga sama sai ya toshe bakin kogon kun ga shiga kabarin su ke da haka sun haƙura can sai suka yi abin da bahaushe yake cewa mai rai baya rasa murfi sai ɗaya daga cikinsu ya kawo shawara ya ce ina ba mu shawara kowa ya yi aiki ko ya yi tawassuli da wani aiki da ya san ya yi don allah shi kaɗai allah mu samu yayewa daga wannan halin da muke ciki sai suka ce to a gwada sai shi ne kawo shawara ya ce to ni dai ya Allah ka sani ina da iyaye na guda biyu tsofaffi ne sun girma ni ne nake kawo musu abincin da za su ci da safe wanda za su ci da rana da wanda za su ci da daddare kuma ban taba gabatar da kaina ko matata ko 'ya'yana a kansu ba sai sun ci sannan mu ka sani ya Allah wata rana na tafi nemo abin da za a ɗora abinci na makamashi nema imin nisa ban iya dawo ba har sai da suke bai aka zo aka yi abinci na ɗauko abincin na zo ɗakin na zauna sa farka ɗaya sa farka biyu sa farka uku ba su farka ba har ba sannan suka farka ga yara suna kuka in ba su abincin su suna jin yunwa amma na hana su na ce ba zan ba ku kuci ba har sai na ba iyaye na sai da suka farka suka ci sannan na ba wa na suka ci nima na ci ya ce ya Allah in ka san na yi wannan saboda kai Allah ka yi mana halin da muke ci sai suka ga dutsen ya dan motsa haka amma ba za su iya fita ba yanzu kun ga an tsaga an ga jini yanzu ya san in sun mutu ba da laifinsa ba shi yana da abin da za a fita yanzu haka da shi kadai ne Allah zai fitar da shi da wani sai na biyu ya ce ya ubangiji ni ma ka sani akwai wata 'yar baffa duk duniya ba mutum da nake so irinta amma ba don aure ta ba kawai dai in kwanta da yake lalata da shi na neme ta a karan kansa na neme ta na neme ta taki har sai da wani lokaci tsananin talauci da wahala idame ta ta zo na ta nemi taimako na sai na ce zan miki duk abin da kike so amma da sharaɗin za ki bani kai larura ta sa sai ta yarda na kawo abin da zan bata na bata muka je muka keɓe daga nisa ita na eh, zauna a tare da ita inda miji ike zama da matarsa don biyan bukata sai ta ce da ni wane ka ji tsoron Allah kar ka sa zobe sai da haƙi ita baki ce ta aure shi ba shi kuma tsiyar shaitan so yake kawai lalata da ita ita da ta gaya mun haka ya ubangiji ka sani sai na tashi ban sadu da ita ba kuma na bar mata abin da na bata Allah in ka san na yi wannan dan kai Allah ka yayi mana haɗin da muke ci. su ma shi ma da yi wannan ri sai ga dutsen ya motsa amma dai har yanzu ba za su yi fita ba to kaga shi ma ya ne ya yi firi in sun mutu shi ma ba da laifinsa ba sai na ukun ya ce to hausa suka ce in an bi daga daga na ƙurya kasha kashi sai ya ubangiji ka sani a wani lokaci da na ɗauki ma'aikata 'yan ƙwanƙila laborori da za su yi min aiki sashen biya su ɗaya ya yi fushi da ya tsaya ya karɓi kudinsa bai tafi bar kudin dukkaninsu kowa ya karɓa amma shi ya yadda sai na dinga juya masa wannan kudin nasa na dinga juya masa su har sai da aka samu garken tumaki garken awaki garken shanu garken raƙuma garken bayi saboda wancan lokacin su ne dukiya ga kuma kuɗi sai talauci ya ciwo mutumin nan hausa suka ce talauci mai ta da tsohon bashi ko fatara mai ta a kan tsohon bashi fatara ce masa yawa sai suna aiko ya taɓa yin aiki wani lokaci bari ya je wajen wannan mutumin ya karɓi hakkin sai ya je ya same shi a wajen sa ya ce bawan Allah ya ce na wani lokaci mun maka aiki ni na ban karɓi kuɗi na ba yau na zo na so ka bani hakki na sai sai da shi duk abin da kake ganin nan garken awaki garken tumaki garken shanu garken raƙuma garken jakai garken alfadarai garken dokoki dawakai da bayan nan duk na kai sai ce a tattaji ubi ya abdallah sai ba Allah ni da zuzu za ka ba da ladar aiki na da na tashi kada min izini ka cewa wannan nawa ne ce wallahi naka ne wannan haƙƙin naka da ka tafi kake karɓa su ne da juya maka su suka kai haka kora ka tafi duk naka ne wai dare dai Allah kan yi mutu i kora dabbobin nan da bayin nan da kuɗin da aka ba shi duk ya kora ya tafi mutumin bai komai ba a nan ya ce ya ne in ka san na yi wannan dan kai allah ka yi mana halin da muke ciki wannan dutsen sai gangare gangare ya tafiyarsa sai suka fito suka tafiyarsu malu shaida ciki kowannen su yayi dan allah abu na biyu a hassu wanda ya fi keɓewa shine wannan bawan allah da ije zai yi zina sun kebe shi da wanda za su yi zina ba kowa daga shi sai ita sai Allah ta ce wanda ka ji tsoron Allah kuma ya ji tsoron Allah ya gani inna allazina yakhshawna maibi na ghaibi mafi rafin wa ajrun kabir wadanda suke bi tsoron ubangijin su a sake suna da wata irin gafara da kuma wani irin lada mai girma da aka jama'a mu tattali ayyuka koyayyu mu sani ran kiyama ba wanda zai shiga wuta sai ya yarda cewa shi ya fi cancanta da shiga wuta akan shiga aljanna hadisi ya tabbata daga annabi akan haka yace ba wani mutum da zai shiga wuta ran kiyama face sai ya yarda shi a karan kansa da za a ce ma ya zo ya tafi aljanna zai shigun ya tafiya ya fi cancanta da wuta akan aljanna to da ka mu tsororo cikin ayyuka jama'a Allah ya ba mu iko na Allah ya ce وأسروا قولكم أو اجهروا به <laughs> إنه عليم بذات الصدور <laughs> ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير <laughs> هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق وإليه النشور نعم الله يسي وأسروا قولكم أو جهروا به إن ku faɗa كقوي مجالا جزاك ko أو bayyana. به كوك بيانا إنه عليم بذات الصدور shi Allah masani ne da abin da ke cikin kira Allah ya ce abin da ke cikin kira za saboda zuciya a kirji take ina fatan mun gane amma ba wai dan shi kirjin shi ne ike saka abu kawai kwance ba zuciya ita ce take saka ita ce take kwancewa to Allah subhanahu ta'ala ya ce innahu alimun bi zati sudur saboda izina da ta ita zuciya din a cikin kirji take ala ku saurara ya'lamu man khalaq wanda ya halitta ya san komai gabanin ka yi abin da zaka yi ya san zaka yi dan awwalu ma khalaqa rabbuka al-qalam farkon abin da ubangiji ya fara halitta shine alƙalami hadisi da ya zo cewa farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken manzo Allah hadisin hadisi ne na ƙarya da inganta ba farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami da ya halitta alƙalami sai ice yi rubutu sai ce me zan rubuta ubangiji yace ka rubuta duk abin da zai faru a cikin rayuwa kuma rubuta an gama yanzu za kasuwa kawai ake yi da haka Allah ala ku saurara ya alamu man khalaqa wanda ya halitta ya san komai wa huwa al-latif Allah shine mai taushi al-khabir masali masalin da babu irin masali masalin da zai tsora bayar da labari akan abin da ya faru wannan wata fassara wannan fassarar ta yi daidai da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ne ya halice ku da abin da kuke aikatawa ma'ana ya san duk abin da kuke yi abin da za ku aikata din Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi dan shi ya halice shi da ka gabanin ku ya san za ku yi a wata fassara tambaya ta ke yi ala ya'lamu man khalaqa yanzu nan wanda ya halitta bai san abin da halittar za ta aikata ba wa huwa al-latifu alhali shi wanda ya halitta din Allah shine al-latifu mai taushi wanda ina shiga cikin wani abu kai ba kamar ya shiga ba al-khabir masanin da babu wani masani kamar shi a ce za a yi wani abu wanda bai sani ba babu abin da ake yi wanda Allah bai sani ba duk wani abu da ake yi Allah ya sani Allah subhanahu ta'ala ba wai abin da ake yi a haka abin nan ba ko wata wani ganyen bishiya da zai faɗo daga sama Allah ya sauka ƙasa Allah ya san lokacin da zai faso in ya faso ƙasan ƙwayar ƙasa guda nawa ya rufe Allah ya sani kun ga ƙasa tana cikin uncountable abubuwa abubuwan da ba ya kirga su amma shi Allah ya san adadin su Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha Allah ramma ba na aya nake so ba ta suratul an'am wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa huwa dabbatin fil ardi wala ta'irin جناحيه إلا أمم إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء إن ذلك على الله يسير الله يشهد من دابة في الأرض باب وتدبى وانا بدأت في أبا الأسر wala ta'ir yaqir bi janahihi haka nan babu wani tsuntsu da yake filfilawa da fukafukansa illa umamul amsalukum fa sai su din ma al'ummomi ne kamar su ba ga ba mutane al'umma al'umma a ce ga hausawa ga yarbawa ga inyamurai ko ga larabawa ga indiyawa ga kaza ga kaza duk waɗannan inda suke al'ummomi haka tsuntsaye ma al'ummomi ma farasna fil kitabi min shay ba abin da muke sakacin yin bayanin sa a cikin littafin Allah thumma ila rabbihim yuhsharun sannan ran kiyama zuwa ga ubangiji za gargada kowa da kowa kowa da komai za a mayar da shi wurin Allah ranar tashin alƙiyama Allah ce ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin babu wata wani ganyen bishiya da zai faɗo fati Allah ya sani hakanan babu wata ƙwayar hatsi ƙwayar amfanin gona da za ta faɗo a cikin duhun dare ko duhun rana ko a cikin kogi fa sai Allah ya san adadin ya san lokacin da ta fado ya ga lokacin da ta fado da ta fado ya san iya abin da ta rufe iya abin da ya taba ta da abin da ta taba ma'ana Allah yana so ya ce ya kone komai gudu a bangaren ilimi to da haka Allah ya ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al al khabir an kuma watan fassara ala ya alamu man khalaqa yanzu nan wanda ya halitta a ce bai san wani abu ba a hanya haka za ka yi to ya zai zama ubangiji alhali ba wani abu da bai sani ba da wannan ne masu aqidar i'tizal mu'tazilanci suka faɗo saboda suna da daga cikin aƙidodinsu akwai albada wato wai da Allah bai sani ba sai yanzu ya sani misali su yanzu a wajen su. Allah bai san za mu yi karatun da sai da muka zo muka na sai ce la je za a karatu yau wai hujjarsu wai in Allah ya sani to kuma dan ne zai kama mutane da laifi ya san za ka yi wannan abu to dan ne kuma zai bar ka kai in ya bar ka kai zai tare da ina da ikon da zai hana ka to kuma da wanda zai zai maka uba zan zai in yi haka a wajensu wai ya yi zalunci to yadda suka samu matsala ta farko da duk wanda ma yake da irin wannan tunani a lokacin da mutum yake jin ubangiji zai iya yin zalunci zai iya yin adalci to ya samu matsala ai shi ubangiji subhanahu wataala ayyukansa gaba ɗaya babu zalunci a ciki ayyukan Allah suna kai kawo ne tsakanin adalci da ihsani idan Allah ita ce maka adalci abin da kai sai maka iya irinsa Allah ya sa kun gane yanzu misali mutum ya zo ya samu wani sai mare shi shi ma sai rama bayan yi ɗaya da ɗaya ba za ta ya zalunce shi to amma da ya zo sai mare shi da ya galle sai ce wani Allah ya taimaka ya kyautata masa ko bai kyautata masa ba ya kyautata masa to ubangiji ayyukansu tsakanin adalci da ihsani baya zalunci yanzu kun ga mu 'yan adam da yake akwai daga cikin sifar mu akwai zalunci sai mutum ya mare ka ɗaya kai kuma sai ka mare shi dozin ba a yi ana yi mari ɗaya ima kai kuma ka mare shi dozin so goma sha biyu to ubangiji baya haka da haka Allah subhanahu wa ta'ala in ka yi mummunan aiki sai ce waje za a sayi atin sayi atin ke sakamakon mummunan aiki mummunan aiki irinsa baka taɓa yin mummunan aiki guda ɗaya allah ya rubuta maka zunubi goma ba allah baya wani zunubin nan da kai guda ɗaya irinsa za a rubuta maka illa ya danganta wanda irin zunubi ne irin zunubin in babba ne sai a rubuta maka zunubi kaso jingine ne in karami ne a rubuta maka zunubi dan karami ina fatan mun gani in mutum shirka ya yi kaga zunubin shirka ya sha babban da zunubin sauran laifuffuka to don haka allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci idarsu e, a zuciyar mutum cewa allah zai iya yin zalunci to ya samu matsala dan Allah ya cika Qur'ani bi shi ba mai zalunci ba Ubangiji ka baya zaluntar kowa ubangiji baya zaluntar bayi ubangiji ba mai zalunci bane kwata-kwata kowanne irin zalunci Allah baya yi da haka bil munasaba da yake yawancin ku ga ku mata ne a gabana akwai wani abu da 'yan duniya suke zuga ku suna cewa Allah ya zalunce ku wani wai kawai ya yi ki mace dan ne zai yi ki mace ya yi wani namiji ha to yanzu maza za yi gaba daya ko mata za yi gaba daya ba dole a yi maza ba ba dole a yi mata ba afu idan ka yi folin namiji kin yi folin mace allah ya yi ka namiji ko ya yi ki mace menene ta waya a tare da kai ba san cewa guda biyun ba sa cika ba sai da junansu namiji yana cika ba mace mace tana cika ba namiji to wane ne za a ce dan an halitta shi a inda aka halitta shi a cikin shi an shi na abinda ake gaya muku shine ai an ce ke zauna a gida namiji ya fita ya je nemo ayyukan nan da zaki yi a gida ki zo ki tsaya ki kalla ki nutsu tsaf zaki ga ke kika fi cancanta da yanki duk iya girkin namiji in ka san girki namiji ya girki mace sai girki sai ka iya tantance wannan mace sai ta girka wannan namiji ne ya girka shi duk kuka iya girkin namiji saboda ne saboda a girkin namiji akwai wani kauri wanda yake ragowa ko wajen yan daudi ki je a kasuwa ki sai abinci ki sai na dan daudi ki sai na mace wanda take kaddara ma karo ce misali ga dan daudi ga karuwa ki sai abincin karo ki sai na dan daudi ki zauna ki ciki nutsu sai kin gane na mace ya mata dan daudi namijin da saboda a girkin ɗa namiji kowaye duk ɗa namiji da ya girki akwai wani kauri da baya fita daga cikin abin nan amma kin kike ba zai ba yanzu idan namiji yanzu yana jajjage ai kun san jajjage ko yanzu namijin yanzu yana jajjage in muku yi sa'a ba majinar hancinsa ba sai ta fada cikin jajjagen ba saboda atishawa ba haka ba ne tsakaninku da Allah to ke idan ke ka zo kina kina yi jajjagen fa za mu shigo gida fa ana yi sai mu ce ka bari ban gidan nan kun ji hanci na har ya fara ba haka ba ne jiya ke kika yi shekaran jiya ke kika yau ke kika yi gobe ma ke zaki dan Allah aikin waye ba profession bane Allah ya ba ku wanda zalunci Allah yi miki a matsayin ki na mace yayi miki yayi ki mace kuma ya baki profession naki ke ce zaki yi wannan abin kamar yadda da namiji da Allah ya shi okay now sai mu ce yanzu da Allah ya yi mu maza mu za mu je wajen yaƙi mu za a karkace ya zalunce mu kenan mu za mu tafi kasuwa wajen nemo abinci ruwa ya da ke mu rana ta da ke mu mai fada da wani a ci kwala a yaga riga a yi zage-zage ba a yi a kasuwa sai mu Allah ya zalunce mu ka tafi nema sai ka yi fatauci ka bar garinku ka je wani gari za ka hawa abin hawa a je a yi hatsari ka mutu ko ka yi rauni ka karere Allah ya zalunce mu kenan a'a wannan aikin namu ne don haka mota za ta zo ta yi hatsari mutane su mutu wasu karere waɗanda suka fi sauƙi kasuwa za a tafi sai a ɗauki gawawaki a je a binne waɗanda suka yi rauni a kai su asibiti yan kasuwa wanda ba su yi komai ba su wuce su tafi kasuwa za a ce an fasa hawa mota sai mutum Allah ya zalunce mu to wannan mummunan tunani ne da 'yan duniya suke so saka cikin zukatan tsammani. in an yi wata magana sai a ce ai musulunci ko Allah ya ba maza dama su auri mace fiye da ɗaya amma wai ke an ce sai namiji ɗaya zaki aura yanzu ke tambayi kan ke kina da mutunci dan Allah ya kamata ka kin auri namiji biyu tambayi kan duk mai mutunci ta tambayi kanta yanzu ni an ni wance ya kamata a ce na aure namiji biyu kawai ta sai shi zaki kai ba wai a auri namiji a lokaci guda biyu a fiye da ɗaya a lokaci guda ba mata masu mutunci masu kamun kai in sun rasa miji masu je su sake auren wani damuwa suke samu sai a ladu Allah ya ji kan shekalawar abubakar kaduna halifan mala bakar mahmud wata rana na gidan shi sai ga wata mata da mijinta sun zo suka same shi a zaure bayan an gaisa suka ce an kara makallahu mun kawo karar yanmu ka. duk duniya ba malamin da take sauraro kamar ka mijinta ne igbo bara yi mutu sun da ya mutu kullum kuka take yi ta ki hakuri ta gama ta kaba ba ta daina kuka ba duk masu fitowa su ne to za ka fito ka nemi mai kuka kullum tana kuka in ka kawo kawai ta gidanka ya za a yi ita ka wannan kaza kaza kaza a je a kawo tana ina suka ce bari a kira a kawo ta aka ja aka ɗauko ta Allah ya nufa da ina kuma zaman da ni a gaba na aka aka zo suka yi magana sai ta ce malam ba kukan mutuwar mijina nake yi ba ta ce mutu akan ai ya riga ya mutu kuka na zai dawo da shi ta ce damuwa ta ita ce a matsayina mai ƙananan shekaru iyayena ba za su kyale na su zauna babu aure ba dole za su ke na yi aure ni kuma ina jin nauyi a ce namiji biyu sun na matsayin ya mace na samun damuwa to shi ne duk sanda na tuna za a ce sai na yi aure sai fashe da kuka bayan magana ake yi na cewa wai mijinta ya mutu ba to ba kuma magana ake a cewa a lokaci guda ta aure maza biyu ba wannan fa ya mutu ba ba wai ina raye ba ne za ka ga wannan na yi wani ya aure ni na kuma je wani ya aure ni fito in ga wannan mijin na tsohon mijina ba fa ya fa mutu fa amma take jin wannan abin sannan dai in ke mata nasiha in ke mata abin nan haka iyaye in zaunar da su in ke musu abin nan har Allah ya nufa daga baya an ce ta yi aure ba wai dan ke aure kina da zawara laifi ba ne ina fatan ku fahimci wannan magana ai annabi sallallahu alaihi wasallam matansa gaba ɗaya da ya aura zawarawa ne in banda na Aisha an fahimta amma abin shi ne, wato mace a ce wai a ziga ta wai don an ce wai ta auri namiji guda daya wai har ta dinga jin cewa an toye mata haƙi ko a ce wai an zalunce ta to yanzu ga misali ga tambayoyi zan muke sai ke ba so nake ku an samu anan ba kowace ta ji ta sa kanta yanzu idan kika kika auri namiji fiye da daya mazanki biyu mazanki uku ko shikenan ya faru a za a tarihi na na isha ta ce manzo Allah sallallahu ya zo ya tarar da aure iri iri da ake a zamanin jahiliya na daga ciki mace sai ta sa eh, tuta a kofar gidanta gidan nata ne sai ta sa tuta in mazan da suke so ta aure ta suka gama zuwa ɗaya ne biyu ne uku ne hudu ne wata sai ta auri mai namiji dozin yi wanda ya riga zuwa to ragowar sai su haƙura to sai kika zo in kika samu juna ɗan yi in kin haihu mm. idan kika zo kina da maji fiye da ɗaya wannan ina so ki gabas wannan ina so ki yamma ina za ki Eh, ba ta da ke amsa mun ba tambayi kanki kawai ashe shiriri ta ce ga rashin tunani halittar da Allah yi wa mace babu maganar cewa ta auri fiye da namiji daya idan ta tana so ita kanta ta zauna lafiya to ɗa namijin ma guda ɗaya ya ka kare da shi balle na ji wani sulmu da aka tattauna aka tattauna matar ta ce aka rama kallasan ce na ce wallahi hakuri na wallahi namiji sai hada wallahi namiji ciwon kai ne sai ne dariya na ce <laughs> mana kai haƙuri nace ce namiji sai hada ta ce eh, wallahi namiji ciwon kai ne to yanzu ta nawa ah. to ta ce headache ne shi kadai in tana da guda goma fa sun zama mutuwa kenan kuma gaskiya ta faɗa namijin sai halak yanzu da zai caja miki kai duk wani yanayi na ki sai ya su kurkuta miki to idan ɗaya yana su kurkuta miki yanayi me kike faɗa biyu me kike faɗa uku me kike faɗa goma me kike faɗa dozu abin da nake cewa je yake tambaye kai ko ga tambaya da miki ki baiwa kanki amsa za ki yadda mutunci ya da shi Allah ya zalunce ki dan yanki ki mace na daga abin da ake zuga ku wai an ce in an mutu an bar ku ɗa namiji ya ɗebi kaso biyu sai a baki kaso ɗaya ina ciki amma sai suka manta ke ɗin nan da aka mutu aka bar ki ke da ɗan uwanki ko wanki ne ko ki ne ballanta na wanki yanzu a halin shi gaba daya kan su shi zai baki shi zai baki sha shi zai baki sutura shi zai baki lafiya in aka zo za a yi miki aure duk wahalhalin auren shi zai haka ne ko ba haka ba yanzu dan Allah dan an baki kaso dan an baki bi an zalunce an zalunce ki Sheikh bin ba Allah ya ji kansa wani karatu da ya gabatar sai ke ba da misali ba wai dai shi kadai fara ba da wannan misalin ba ne dai a kunnen sa a bakin sa na fara ce a ite muƙaddara mahaifinku ya mutu ya bar ku ke da ɗan uwanki ya bar riyal dubu uku ke shi aka bashi riyal dubu ɗaya shi aka bashi riyal dubu biyu ita kuma muƙaddara kowannen ku bai aure ba a cikin kowannen ku bai aure ba sai kuka zo za ku yi aure ke za a kawo miki sadaki shi zai ba da sadaki haka ne ko ba haka bane yace sai aka ce riyal da sadakin ki riyal dubu shi ma aka ce nasa sadakin riyal dubu shi aka kawo ibada riyal dubu yanzu ya zama saura nawa riyal dubu ɗaya a hannunsa ke aka kawo miki riyal dubu ga riyal dubun ki kin samu riyal nawa yanzu dubu biyu da kuma sai a ce ke za a miki kayan daki waye zai yi sai ɗau wannan riyal dubu da kuma ya miji kayan daki yanzu a hakika wa ya ta riyal dubu biyu wa ya ta riyal dubu da ah. dan Allah wa ya ta riyal dubu biyu wa ya ta riyal dubu da kaka ke kika ta riyal dubu biyu tun da gana ki na asali dubu da aka baki ga ta ya ɗauko ya bayar da ni ya bayar a miki hidimar ɗaki hidimar aure yanzu idan ya zama to ba shi da wani kuɗi yanzu gaba ɗaya kuɗin a wajen waye ƙari kuma yanzu ke kina da nawa kina da biyar dubu biyu kyankyan a hannu ga waccan kin ga yanzu gadon ma gaba ɗaya ke kika cinye shi ko kin mallaki asalin gadon shi kuma abin da ya samu ya rasa tsakanin ke da auren da zai to irin wannan tunanin shi za ku dinga saka a cikin kwakwalwar sai ku matinin waɗannan garada kattan banza da suke so sai sun shiga tsakanin bayi da ubangiji Allah ya gada da to Allah ne ce Allah ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalula Allah shine wanda ya sanya muku kasa zalulan ga ta nan horarriya ko ina ku kama ku gini ko ina ku keta ku yi hanya ko ina ku share ku yi ku yi ku yi ku yi ku yi abin nan ku yi gine-gine ku yi kasuwa ku yi noma ko ina wata gonar ta ku ganta haka a kan dutse ko ta tafi ta shanyo haka a kan dutse wani gidan a kan dutse ja'ala lakum al zalula Allah ya sanya muku ƙasa korarriya ya hore ta gare ku an gane ku famshu fi manakibiha da haka ku yi tafiya a cikin hanyoyin ƙasa sassa da kuraɗa nata ko ina ku kurɗa ku je ku nemo arziki wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah duk waɗannan abubuwan da Allah ya halitta a ban kasa dan mu ya halicce su huwa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine wannan da ya halitta muku abin da yake cikin kasa gaba daya da aka farko samu damuwa wajen yin amfani da shi don ku Allah ya hore kawai abin da yake cewa ku yi amfani da shi gwargwadon inda Allah yake ku yi kada ku ce gona da ita an gane wannan ina nuna mana mutane su tashi su nemi arziki a wurin Allah nema ba ina kore tawakkali ba ne dan kada wani ya ce to ai randa na kasa Allah ke ba ta ruwa ta sha kai ma ka zama randa ba shi kenan ba tunda da ke dan a bulus ne zama randa sai a ɗebo kana daka zuba maka a ka tashi ka nema abubuwa guda biyu za ka yi ko ka nema din farko ka tashi ka nema amma ka yadda ko ka nema kuma sai Allah ya baka in bai baka ba zai kai sai nema baka samu Allah ya sa kun gani da yawa na kan faɗa da zafin nema shi ke kawo samu ko daɗewa ana nema shi ke kawo samu da ba ɗan da zai fi sa kudi kuɗi haka ne ko ba ka bane to amma ƴaƴa ne suka fi sa kuɗi yanzu aka ke ma gina ɗan ki ya kuɗi Allah ya sa kuna gane to da haka ka tashi ka nema amma ka dogara ga Allah da haka waɗansu da suke kafa hujja da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tabdu himatan wa taruhu bitana sai su zauna suke nema Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam da kuna dogara ga Allah haƙiƙanin dogara ga Allah da ya arzuta ku irin yadda yake arzuta tsuntsaye kun ga tsuntsu da safe ina kwana makokonsa ba komai ba komai a cikin shi amma yamma ba za ta yi ya ci ya koshi ta yadda zai taho ina wata takama yana wani zangaji in garin allah ya waye kalli sararin samaniya za ki ga tsuntsaye suna tafiya kalalaf kalalaf kalalaf kalalaf babu wani kuzari amma idan yamma ta yi sun je bayan gari sun je sun yi koto sun ci sun sha sun sha iska in suka tashi dawa za ki ga har wani shawagi ake ana wani aka ana wani firita Allah ya kuna ganewa sun ci sun boshi to wanda ita zai kafa hujja da wannan sai ki nema to me ma fahimci hadisin ba su tsuntsaye zaman suke a cikin shekarsu su ki fita suna fita ko ba sa fita suna fita da haka ka tashi ka fita abin da ake gaya maka in baka fahimci maganar a ma'anar hadisin ba shi ne kada wani dalili isa ka ƙi yin baiwa da abin da yake hannunka saboda kana jin tsoron gobe ga dan wanka yana jin yunwa sai ka ba zan bashi wannan abincin ba gobe ne na baki niyya zai yi ka shi gobe ta Allah ce ba sai ma Allah ya gada maka kai gobe ba mutum nawa ya je abincin zai ya ci ci ba ya mutu mutum nawa ya aji abinci zai ci bai ci ba rashin lafiya ya same sai da kai shi asibiti haka ne ko ba haka bane to me sai ne ba rashin lafiyar ba komai mutum nawa ya ajiye abincin amma cin abincin ya gagare shi sai ka zo ci sai ka ji gaba ɗaya fita daga ranka ba a yi ai yanzu azumi ke ciki ba azumi muke ba yanzu mutum nawa ke tasalar ya tasalu wannan ya tasalu wannan duk an sha ruwa zai sha na ka rashin sa'a da ya sha ruwa sai yi ma kau isha da yawa sai ji duk abubuwan kuma sun gaga da shi to da haka abin da ake cewa kada dan kana tunanin gobe ka ce ba za ka wani tasarrufi da abin da yake hannun ka bayan wanda ya kama ka yi amma abin da bai kama ba to wannan kuma wa wajibi ne a musulunci ina fatan mun gane to da Allah ya ce wa kullu rizqi wa ilayhi nushur kuma makoma zuwa ga Allah take ranar tashin alkiyama za ku koma zuwa gare shi kuma zai yi muku hisabi a kodin gudu na Allah yake أأمنتم من في السماء أن بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير الله ملوك يتي أمنتم من في السماء ينزلنا نكون أمن شيء ولن ديك يسكن السماء شيني الله سبحانه وتعالى أن يخطف بكم الأرض يكتفي كتا دكو فإذا هي تموت سيأجنك تنا جوية tana maguzawa da ku Allah ya ga dama aka yi girgizar kasa. duk ba sai ta komai da kowa ya fada cikin ta ba to kun abinci Allah ya muku haka shi yasa kuke zungurarsa kuke taɓa masa ba ku san cewa fushinsa zai iya sauka a ku ta yadda zai girgiza kasa karka tare da ku sai ku zama to ya ya halakar da ku da haka ya kice ku haka ba am amintum man fis sama ko kun amince wanda yake cikin sama ne an yurkila alaikum hasiba ya aiko muku da wata musiba wata azaba wata iska mai karfi wadda za ta zo ta halakar da ku fa na kaifa nadir Allah ya ce da sannu za ku san gargadin da nake muku in ba ji ba in kunne ya kiji jiki ba zai gani ba nan gargadi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mutane lafazin a amintun man fi sama wasu malamai suna karanta aminta sun samu lamuni cewa wanda yake sama ba zai iya girgiza ƙasa da ku ba ko kun samu lamuni wanda yake sama ba zai iya aiko muku da iska wata azaba wadda za ta zo ta same ku ba kuna da tabbacin Allah ba zai iya muku komai bane shi isa kuke ainihin yi masa irin wannan takakka isa ku ku ki ya hana ku ki hannuwa ma'ana Allah fa ina da iko akan haka zai iya yi muku wannan abin da kuke tunanin ba zai iya ba saboda ne ai ba a ku ba ai ya halakar da waɗansu da yawa a gabaninku waɗansu an aika musu iska waɗansu an girgiza ƙasa a kansu waɗansu an daka musu tsawa waɗansu an ɗauke su an zuba su a cikin ruwa an halakar da su wasu an aika musu wuta ta ƙone su menene Allah bai yi ba waɗansu ƙasar aka sa ta kece suka fada cikinta bal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kiyama ba za a ta tashi ba sai an samu khasaf guda biyu a ban khasfun bil wa khasfun bil maghrib za a samu wata kincewar ƙasa a gabashin duniya za a samu wata girgizar ƙasa a yammacin duniya ƙarshen abin da zai da zai bayyana na manya-manyan alamun tashin alkiyama narun ta min min qa'ri adun ta sokon naka ila wata wuta ce za ta fito daga ƙasar adun can ƙarshen ƙasar adin za ta fito ita za ta kora mutane in mutane suka ganta sai su kama gudu don bin su take tana bin su suna gudu tana bin su suna gudu tana bin su suna gudu za ta kai su filin tashin alkiyama kenan Allah yana da ikon da zai komai matsalar Allah ina sama wannan matsala ce ba wanda yake kinta sai wanda yake ba shi da hankali ba shi da tunani bai imani da nafsi ba kuma bai yarda shi mutum ne mai hankali ba amma duk mai hankali ka ajiye ilimi ka ajiye imani ka ajiye addini ka ajiye kaza komai ka ajiye in dai mutum yana da hankali ko arne ne yana da hankali ya san Allah yana sama saboda me abin da yake faruwa a tare da kai a lokuta mabambanta inda duk wani abu naka in ya taso kana mai daga hannayenka zuwa sama yanzu idan ana addu'a ina ke daga hannu sai yanzu idan kurma zai yi rantsuwa kurma wannan kurman da musulmi da wanda ba musulmi ba duk za su yi rantsuwa sai su haka ko sai haka ya dan yatsan sa haka wannan manoni sai ya sa kan me akan har ya haka ya buga sai ya daga sama wai ya rantsi ke da wai rantsi da harshen sa da dan yatsan sa jama'a Allah ya saka a cikin halittar ɗan adam ko ina musulmi ko ina arni Allah ya saka ko ina babba ko ina yaro ko ina namiji ko ina mace ko ina mai ilimi ko ina jahili ko ina ɗan birni ko ina ɗan ƙauye ya saka a zuciyar duk ɗan adam cewa Allah a sama da haka wani ya zo ina jayayya da wannan jayayya da abin da hankali ya tabbatar ne kuma jayayya da abin da ilimi ya tabbatar ne kuma jayayya da abin da addini ya tabbatar ne in mutum ya wasa zai yi zama arni akan haka don cewa allah ina ko ina aƙida ce ta kangararrun mutane cewa allah subhanahu wata'ala baya sama aƙida ce ta fanɗararrun mutane cewa allah baya sama ƙaryata ƙur'ani karyata ƙaryata hadisan manzan allah ne ƙaryata magabata na ƙwarai ne babu wani magabaci na ƙwarai mutumin kirki mai addini mai mutunci da aka samu da ya gabata da ya ce Allah baya sama babu shi duk wanda ya faɗi wannan kan ganarar mutum to da haka Allah yana sa, wanda ita ce aqidar manzon Allah ita ce aqidar sahabbai ita ce aqidar tabi'ai ita ce aqidar tabi'u tabi'ina ita ce aqidar atba'u tabi'i tabi'in ita ce aqidar duk musulmi na kwarai da ya gabata gabanin yanzu da wanda yake a halin yanzu da wanda zai zo ran tashin alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya dora mu akan eh, ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai kuma da wannan mun kawo karshen awa guda da muka ware ta karatun tafsiri da fata Allah ya karba daga wajen mu abin da yake na yake ba mu ikon aiki na ne santa kuma ya ba mu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai in Allah kai mu gobe ma da daga nan da muka bayar وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله